والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منظومة القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم باب سنن الحج باب سنن أيك الحج wa ma ada haza fa min masnunihi mislul hilaki wallazi min dunihi wa ma ada haza duk abinda ba wannan ba cikin aikin haji yana daga cikin sunnonin aikin haji mislul hilak misalin aski kwalkwabo wallazi min dunihi da abinda yake koma bayan kwalkwabo shine saisaye aski da aski da kuma wanda yake kasa da shi shine saisaye wanda yake kasa da shi wajen bai wajen lada warrami ma yakuni min jimar wannan hayu an takallubin alfari da kuma jiban jiban abin da yake kasancewa na jamra jiban jamra wannan hayu an takallubin alfari da hani daga yanke fa yanke farci wa an muhrim al mulub wannan hayu an talafikin an talafikin bittebi da kuma ainihin wa an wa an makhidin da kuma tsinkawa dinkawon mai harama ga aljiyu gefen riga dinkawon mai harama ga ainihin aljiyu mai harama ya dinka aljiyu ko ya dinka gefen riga da allura wannan ya an talattu hibiti da hani daga cakuduwa da turare idan mutum yana aikin hajji ba a so ya yi alaƙa da turare in yana cikin aikin hajji a gani su a malikiya kafin aikin hajji ma ba a yi wallangana kuma a cikin aikin hajji gani kafin ka aikin haji ba za a samu turare ba a cikin harabinka ba da zana kana ciki to amma an gane ko akwai hadisin Aisha suke cewa na sanya mu annabi turare ga haraman shi sannan kuma na sanya mai ga warware haraman shi kafin ya yi dawafin ibada an gane ku na'am eh. rawa iyadun annaha kamsuna a anillati fi hajjina masnuna arfazi iyar ya ruwaito cewa lallai sunnonin aikin hajji hamsin ne a anin laifi hajjina a ani allati nuna masnuna bi hajjina abinda nake nufi wa'anda suke sunnoni ne su cikin aikin hajji mu su hamsin ne a jujujin da qawaid al-islam alhamdulillah ala kamami hakika an gaggauta cika cika cikin musulunci an cika alhamdulillah ala kamami Dukkan yabo sun tabbata Allah akan cika

ya ɗauko aiki da yawa da girman eh, ya kamata wani malami wani wani doktor ya ba wani ɗalibi project wani a jami'a masu kara masu dirasa islamiyya a samu wani doktor ko wani professor in kana project to ka je ka bi kowa ina dubu da da mutum ya dage yana ta bincika yana ta bincika amma zai sha wahala ne eh. zai yi gano wata abuwa shi eh. akwai shan shi sun mai shari'i kawai in albiyar ne a ganin kawai wanke ne kawai wanke kuma ba zai fito da komai ya a cikin eh, yau shari'i da ke shari'i zai iya fito da wasu abubuwa da yawa a ciki wanda babu a wani a gaskiya wai ga mutanen ai mutanen Morocco na Allah ya ba su sanin ba malikiya kai suna ba da ilimi a cikin shi mutanen Morocco manyan malamai ne wallahi da akwai wani bai suke da shi ko bai suke da asali na da ko bai wani gidan wani abin da tana da shi gidan abin nan talabijin asali na in ka gan su in ka gan da wani malami su bi ne ba amma in yana bayani akan ilimin hadisi na kai mamaki ko su ɗauko magana usulul fiqi suna tattauna shi sai su suna magana dalla dalla kuma ga larabcin yana fita ga ilimi suna zubawa kuma ga a karfin hadda eh gaskiya su zubaye ne amma kaga a duniya ba a san su sosai ba zuban eh. ke goyi amma su kuma duk da zuban da zubo suna da kyakkyawan alaƙa da saudiya kuma sarkin yana son saudiya da kuma alaƙanta Allah ya bansu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وفيلها مرتب موصول كمثل ما فعله الرسول وفيلها مرتب wato da aikata ita alwala mai kenan sallah ne ko da aikata sallah murakabin abin jerantawa mausulu abin sadarwa misali ma fa'ala wa rasul kamar misalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a tafiyar da sallah a jere niyya kabbara harama karatun fatiha kaza har akai akai zuwa ga sallama a tafiyar da shi a jere a sade kamar misalin abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mal qiyam wa ruku' wa sujud wa rafu minhu ya nadimul wal qu'ud sanan tsayuwa tsayuwa da ruku'u da sujada da kuma dagowa daga gare shi dagowa daga sujada ya nadim a gari kuwar qu'ud da kuma zama ya nadim ya kai aboki asalin nadim abokin shan giya an gane ka miƙa mai kofi shi ma ya miƙa ma kofi amma kan yi amfani da shi kawai abokin hulɗa an gane ku sannan tsayuwa da ruku'u da sujada da dagowa daga sujada din da dagowa daga sujada da ruku'u din da kuma zama ya kai ya kai nadir ya kai aboki abokin hulɗa wa qadruhu bi qadri ka salam wa qablahu kull sunnatun la tulam gurgudan sa gurgudan aukar da sallama an gane ku gurgudan sa wato zama fa wani zama yake magana wal qu'ud wa qadaruhu bi qadari ka salam gwargwadon zaman wato gwargwadon aukar da sallama kenan zaman da ba zaman ta giya ba ba zaman askar ba bayan mutum ya yi ta giya, ya yi askar, ya yi salatin annabi ya yi askar, abin da ya rage shi ne sallama to daidai wannan second din daidai wannan second din gwargwadon yadda mutum zai yi sallama shi ne ake magana A gane ku daidai gwargwadon yadda zai yi sallama wa qablahu in sunnatun wala talam yau kafin wannan salatu la zama kafin wannan kenan zama tayya zaman salatin annabi zaman alkar ka ce sunna ne ba za a zarge ka ba an gane wannan ko kenan a malikiya da mutum zai tayya a tsaye daga bayan wajen sallama zai ya zauna ya sallar shi da ya tayyiya sai tsaya tsaye ya tayyiyarsa bai zauna dan tayya ba bai zauna don salatin annabi ba bai zauna don yin alkar ba yana gama wayannan abubuwa sai ya zauna kawai sai ya sallama sun ce zama gwargwadon sallama ɗin kawai wannan sakon ɗin shi ne wajibi amma duk sauran zaman gaba ɗaya wa qabla hu qursunnatun ko mm. wala tulam wato gabanin shi kace sunna ne ba mai zargin ka wa kammil al-ashrata ya ibn sara ka kammala goma ya kai dan saratu ya kai dan annabi ibrahim da ainihin da aikata ainihin fuskantar al-qibla da nan sharadi ne a wajen wasu nan ya sashi a cikin me a cikin sunna ne Eh, a wajen wasu sunna abin da sharaɗi ne na siha فهذه العشرة باتفاق من الجميع وبلا شكاك وأنا زوري قوما نفر الله سنة ده هدوى معلمي min من الجميع ده اتفاق daga dukkan ‘yan malikiya ba wai malaman duniya ba gaba a makarantar imamu na malik rage nan, a gane wa bila shikaki ko ba tare da wani jayayya ko sabani ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ونين يجي الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم كالسورة الأخرى كذا الوصف كذا الوصف تستهب nazar wusta sabaku yadin waza'an wafin rabbi mukam ka suratul ukhra amma wata sura daban idan ka karanta wannan sura a wannan raka'a a wata raka'a ma ka karanta ne ka karanta wata sura nan ana magana kan menene tadwilus subhan tadwilus subhan wa zuhuran suratayn mandubu hake magana ku mandubu ha musabanta an gani kamar karanta wata sura daban idan mutum ya karanta wannan sura a wata raka'a sai karanta wata sura eh an gano wani ku kazal wusta eh wa kazal wusta sannan haka nan kuma ana san tsaka tsaki an so tsaka tsaki misali a cikin sallar isha'i ko sabaku yadin a kazal wusta sannan istihib sabaku yadin wada'an an so wato rigayen hannu wajen sauka ƙasa an so rigayen hannu mutum zai ƙasa rafi rukab in mutum zai ruku ke a waɗannan mutum zai sujada an so hannu ya riga gwiwa sabaku yadin waza wada'an rigayen hannu wajen sauka ƙasa sannan wajen rafi rukab sannan kuma sabakun rukab ke lafi an so rigayen gwiwa a wajen dagowa in za ka dago an fi so gwiwa ya riga dagowa tukuna kaga wannan shi ne ya dace da sunna a gani su malikawa su suka dace da sunna a nan wajen saboda hadisai da suka zo kan wannan matsala ya goyi bayan mazhaban malikiya amma su mazhaban hanabila su ne masu cewa gwiwa ya riga hannu wajen sauka sannan wajen dagowa hannu ya riga wannan shi ne fahimtar yan hanabila an gane wannan ko in ka duba hatta abin ya yi tasiri ga malaman saudiya da yawa irin su ibn ba ibn eh, ibn usaimi su fauzan wannan shine fatawansu an gane su ma sun tasirantu da wannan fatawa na yan hanabila saboda kasancewar su ma sun tasirantu da wannan bi'a din an gane amma hadisan da suka inganta sun tabbatar da ana fara sanya hannu ne in za a sauka an kamar hadisin da ya ce a wato kada mutum ya kada mu sallah kamar yadda dabba take yi wala ya buru kamar ya buru kamar ya buru kulba'ir wal yada yadayhi qabla rukubatayhi ya sanya hannayensa kafin gwiwowinsa a gari kaga anan wajen malikiya ta dace da sunna anan wajen maza ba hanabila kuma ta saba an gane wani ku na'am وكرهوا بسملة تعوذا في الفرد والسجود في الصوب وكرهوا بسملة malamai malaman fikihu Allah ya nusa rama sun kyamaci basmala ta'awuzan da kuma isti'aza fil fardi a cikin zallan farilla wa sujuda fi sawbi kaza haka nan sujada a cikin tufafi an gane wannan ko malaman malaman sun karhanta basmala da kuma neman tsari أعوذ بالله من الش... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغاني أسلم بريلا بكروي لي أي استعاذة بسملة إن مالي خلافا للشافعي شو ما شافعي يسي جوا أغاني هو أشكين سلم برلا مستهدي لي أكرنتا استعاذة بسملة شيري مذهب إمام الشافعي مشيري بدأت شوال السنة akwai hadisai da yawa mun karanta su a cikin bulugul maram an gane wannan ku da suka nuna ana isti'aza kuma ana basbala. kuma imamu nawawi a cikin azkar ya yi wannan bayani din sai dai inda aka yi sabani shin a kowace raka'a ne ake isti'aza da basbala? ko kuma in kai so ɗaya wadatar wasu malamai kamar imamun nawawi a cikin azkar ya yi ishara guda ɗaya wadatar amma nasiruddin albani a cikin fashewarsa ya nuna cewa an ce ne bai za ku bai za ne bai za ka rasa alqur'ana ne wasta izbin lahi min ash-shaytan ar an ce in za a karanta an kawo izali duk sanda za a karanta qur'ani ka nemi kai istiaza saboda haka shi ya ce dukkan sallah ne ko ina duk rakoyin gaba daya in mutum ya karanta fatiya? in mutum zai karanta duk raka'an da kafin karanta fatiya? sai ka yi istiaza an gani sai ka yi isti'aza sannan ka yi basmala sannan a karanta a fatiha din eh, shi bayyanar wani a mazaban da sunan ba a ana yi a koye ne abin da yake sanyi da isti'aza da basmala a koye ake yi shi an gane wani hu eh. kusan a da na ganda da daɗewa misali wani shekaru 20 da wani abu 30 da wani abu a masallacin sufaye za ka suna aza suna basmala a gani sai kan za su yi sallah sai ka su yi aza su yi basmala kuma lokacin su ne ha. a gani sai ka kuma gashi nan maza ba malikiya ta ce makaruji ne yin aza da basmala a farilla su ma suna yi a gani yau amma yanzu na ganin kusan mafi yawan masallatai yanzu ba a yi mafi yawan masallatai an tasirantu da wannan mazhaba ta malikiya an daina yin isti'aza da basmala eh kawru imamatin ba da kammihi Thank you. a eh, ita malikiya ta ce ka ɗari malikiya ta hana ne amma kuma hadisi na manzan Allah an samu daga sahabbai hadisai wanda suka nuna cewa da isti'azar nan da basbala da annabi yayi kuma sunna ne a gani sun saba ba sunna ne a nan wajen ayi eh kauru imama kaza kenan kaza kauru imamatin haka nan yin sujada akan nadin rawani naɗin rawani mutum ya naɗa rawani a goshinsa sai mutum ya ringa sujada kan naɗin rawani ina ana so a ɗaga rawanin goshi fatan goshi ya taɓa ƙasa amma da kammi an gane wace in tana da ainihin niƙabi ta daga niƙabin fatan goshi ya taɓa ƙasa an gane makaruhi ne a yi sujada akan naɗin rawani da kuma wa ba'adu kumbi da kuma sashen hannun rigansa irin masu hannun rigar da mai faɗi za a ziyara sai a ziyara kan hannun riga wa amul shay'in fi da kuma ɗaukan wani abu a cikinsa a hannun riga A fi fanni ko ɗaukan wani abu a bakinsa ɗaukan wani abu a hannun riga ko ɗaukan wani abu a bakinsa mutum yana sallah ya zama akwai goro a bakinsa ko wani abu a bakinsa da ya ɗauka ya rike ira'atul ladab sujudi war ruku tafakkurul qalbi bima nafar khushu sannan karatu na da sujud karatu a lokacin sujada in ana sujada ana so ne a yi tasbihi subhana biyar a'la ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh saka idan mutum yayi ruku'u ana so ne yayi subhana biyar a'la subhana rabbiyal azim to shi kuma da yazo shi da kuma sujada shi kuma sujada subhana biyar a'la to sai mutum kuma ya buge da yin karatun fatiya. ko ya buge da karatun sura shin ana karatun fatiya da sura a cikin ruku da sujara manzo sallallahu alaihi ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku fa azimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa aminu an yustajaba lakum annabi ce ku saurara lallai ni an hana ni karanta qur'ani cikin halin ruku'u da halin sujada amma ruku'u fa azimu fi rabba subhana rabbiyal azim amma ruku'u ku girma ubangiji a ciki wa amma sujud fashtajidu bil du'a amma sujada ku dage da yin addu'a fa kamilu an yusajaba lakum tabbas za a amsa muku kaga abin da aka nuna ke tafakkurul kalbi sanan tunanin zuciya limana fasjudu so eh shi nan wajen me yake shi ne ya ce baka nuhi shi wa annabi ya ce ala inni nuhitu ya ce annahayu yartadi ma za a tahrim hani yana hukunta tahrim karatu a wajen sujada da ruku'u tafakkur alqalbi sanan tunanin zuciya bi ma nafal khushu da abin da ya kore khushu'i an gane mutum yana tunani tunanin da zai kore masa khushu'i ya kore mashi natsuwa a cikin sallah natsuwan natsuwan zahiri da natsuwan batini eh wa abasun wal iltifatu wad du'a asna qira'atin kaza in raka'a wa abasun da kuma yin wasa ana sallah yana wasa da gemu ko yana wasa da yatsu ko da wani abu sannan ila misali kamar yanzu ana wasa da waya ana sallah ana da nazarin waya duk zai shiga a ku wasa da gemu wasa da waya wasa da wani abu a sannan da waiwaye ana sallah ana waiwaye ana waiwayawa matukar waiwayen nan bai juya ma kibla baya ba na'am to yana sallah yana rike tarbiyya na sha eh yanzu wani abu mamaki na ga wani yawan ahli sunna ba sa rike wannan tarbiyyin dogon tarbiyyin abin nan sun rike wannan bai kamata a wace kauta din nan su suna ganin wai wannan sunna ne zuwa garin su ba bambanci tsakanin wanda ya rike wancan da wanda ya rike wannan duk ɗaya ne Sanga ga dan uwanka ya rike wannan carbi ka mai nasiha mafi alkhairi gare ka ka aje wannan carbi ka girga da hannunka shine sunna wasu malamai sun ce ma bid'a ne daga cikin malaman da suka zafa zafafa su kai bayani sosai da hujjoji akwai Sheikh Bakar Abu zai ya yi littafi a Subaha inda ya kawo tarihin carbi din ya nuna asalin carbi ya zo ne daga ainihin kafirai na buza mutanen buza tun kafin suka bayyana annabi Musa su ma kiristoci suka zo suka tsakura suka koya daga wajensu a suna suna suna kai shi rosary sannan a hankali a hankali ya shigo cikin garin musulmi amma a cikin tarihin musulunci gaba ɗaya ba ba ta da zargi ba gaskiya an gano wannan ku saka littafin nan ya kawo tarihi daga farko har ƙarshe inda ya nuna cewa dai a takaice dai rike wannan sharibi bid'a ne to wasu malamai kuma sun yi sassauci irin su ibnu usaimin da sauran kace dai abin nan kaza mutum ya eh wai shi wasila ne mutum gara kai da yatsunka amma yi da hannu ba matsala bane shi a yi da tarbi ba matsala bane shi na matan gane kamar kaga dukkan gaba ɗaya babu wanda ya dirasa amma bakar abu zai dirasa yayi kawai don mutum ya zama da fatawa sama sama da wanda ya ɗauki matsalan ya bata muhimmanci ba ɗaya bane sannan nasiru din albani ya tattauna matsala a cikin silsila a sahiha inda ya nuna kwata-kwata suke ce shi ma bid'a ne bai da abin nan sai da asali na ba gane wannan baka ɗalibi na salafiya bai dace a kashe sarbi ba ka rike yatsa ka yi kirga da yatsanka ka kila wani yana da wuri da yake so ya yi to waye ce waye sa ma ka'ida shi baka da ya ce ya ce waye ce ka dinga yin wuri dubu kaza kaza kaza kaza yace duk alkar na musulunci gaba ɗaya na wuce ɗari bai wuce ɗari wannan wannan abun wani abu ne wannan a ce zan yi dubu zan yi dubu biyu zan yi dubu uku wa ya sa kafalluf kallo ne a ne. to wannan bid'an da an mutum ya samu kanshi zai yi dubu zai yi dubu biyu din nan shine ya kawo bid'a na shari'a na fatan gane na'am wal iltifat ya kamata gaskiya da aji kudu wannan littafi na asuba za ku ga bayanin da shi baka abu zai yi eh asuba hasunan shi ana samun shi a kasuwa eh na'am eh, wal iltifat sanan da waiwaye wa du'a asna qira'atin da yin addu'a a tsakiyar karatu mm. yin addu'a a tsakiyar karatu kaza in raka'a a gane in mutum mutum na cikin karatu mutum na cikin karatun fatiya tsakiyar karatun fatiya ko tsakiyar sura kawai sai sai addu'a ko ga ana yin haka to galiban laraba ba mu ba in al'adiban na cikin karatu zai ga laraba ya daga hannu yana ta addu'a ko kuma tsakiyar sura suna yi amma wannan bid'a bai shigo wannan wajen ba a gani to kuma bai suka dogara da shi akwai hadisin nan da ya nuna annabi yana sallan dare a gani duk inda ya zo aya ta rahama zai tsaya ya roƙi Allah in ya zo magana aya ta azaba zai tsaya ya nemi tsari daga azaba haka yake tsayin sallah din a gani to malamai sun tattauna wai duk abin da aka yi a nafila ya halatta a yi a cikin da ko kuma daban-daban ne aka ce wani ce ana rangwame a cikin nafila abin da ba a rangwame a da? ba za a ba su hukunci ɗaya ba amma wasu ce tun da dai sallah sunan shi sallah manzo Allah ya yi wannan abin a nafila to za ka iya jima ma cikin farilla shi ne maliki suka ce la ai ba taɓa samun manzo Allah a cikin farilla an zo wani waje ya ɗaga hannu yana addu'a ba a cikin nafila ne manzo Allah ke yin haka baka yin addu'a tsakiyar sura ruhi ne tsakiyar fatiya ruhi ne kaza'in raka'a na'am haka nan in yi ruku'u haka nan in yi ruku'u ya kama yin addu'a ba a yin addu'a a cikin ruku'u an gane amma mazhaban imamul bukhari ana yin addu'a cikin ruku tashbiku tashbiku aw al asabi'i yawa wato hada yatsu mutum na sallah yana wasa da yatsu haka yana hada yatsu al asabi'i da kuma kakkariyawa kan yana sallah yana kashi kashi yana kakkarya yatsu su wannan gaba ɗaya makaruni ne takhassur wato kama kwankwaso sai ko ya sa hannu a kirji yayi koyi da sunna to bai sa hannu a kirji ba wani wani zai fushi hannu ko kaga sakin hannu ya saba sunna wani kuma yaya sai ya kama kwankwaso kawai shi ina ga wannan biri an bata a Najeriya ko a ga mutum na sallah ya kama kwankwaso shi ne takassur an gani azumi da aini annabi a cikin hadisin Aisha mun sa bulugul wa hadisi ne wanda yake annabi ya ce a ta ce yana daga cikin aikin yahudawa a cikin sallar su a cikin babul khushu' yana cikin aikin yahudawa a cikin sallar su yin haka din na'am eh, tagmidu aini sannan rinsa ido a wafarsu su mutum yana sallar zai yana kulla ido yadda kasan fasto yana yin addu'a da shi ma wannan duk makaruhi ne tabi'i shi ma yana bin shi yana bin shi wajen karhanci Babu Na'am. na innahum in kalu in qalu karaha hum in zakaru karaha fa innama ya'luna yani karatu tanzih la karatu tahrim su jira kan imama da ake magana dan ne shi da kan da ya shi inda ka yi haka ya karɓa wajen sujada shi ne mai da ya shara'a an gane ku na'am ya mai da shi karaha din ana so da ya yi mubashara yi eh, duk bakar abu zai ya faɗa su asuba ya faɗi yadda za a yi to an ga ɗaya daga nan ƙarshe ƙarshen cikin nan wajen yaki aka za a yi ana ya faɗa da sauransu ko na yi daban-daban na tasbiha kada ya kiru tasbiha bi yamini kuma dan ya kiru ya ake ya kiru sai baka ne shi haka ne za sha wa sai <laughs> eh, da jide da muke cewa ai in mutum ya haka shi ma ɗaya haka shi ma ya kiru wane ne salaf suke ake salaf na masu eh, ya daidai wanda ya soki wanda mutane muka saba da shi ne zan guda uku uku kowane gina kowane a wanda gida gina guda uku ne kowane yatsa talatin da uku cikin zoji za a irga shi shi an samu ya da amma wurin sigar inda ake sigar ya irin kasai da ke ka duba shi a zuba na bakar abu zai biya yawan bayani na yana nuna hani an hana hannu ne wa wa kariku wa kariku ya ce makaruhi ne a yi wannan ko suna ne a yi hannu ya riga ba shi abin da shi suna hannu ya riga ta kuma malkiya ya halatta ka yi kalolin addu'o'i ya ko kuma wanda ka yi wa ba za ka iya da abin da ka san cewa ba shirri ba ne za ka iya yi addu'a babu dalili a kai wani irin zafin surka ta ƙarshe sun mai ita ta ce za su tsawaita addu'a tsawaita addu'a to gaskiya ba dalili cikin sujina a cikin sujina alhamdulillah shi takli ba rakan farko ya fi na biyu ba na da ake misali rakan farko na karatu fatiha da sura ya a tsawo alhamdulillah an akada baka ya gudun ya kawo dukkan kullum shi ta ya kawo sai da ta tsoro sai hadisa da kawo waye waye wani hadisi da nake tunani as-subhan a subhan ina ganin babu wanda ya dirasa kan tarbiyi kamar shi ta abu bai cewa na zo ne a ƙarshen ba su da ƙasa bude fuska ne su ne su suna da ra'ayi fuska wajibi ne wanda shi ne nan ba da da malik na eh. su yan sun ce a wajen sallah a cikin sallah ba dole ba ne amma in ba wani ba wani a wajen in bako a wajen dole ne ka rubi su ne za mu ci yan halali da da masu yadda za a yi sai a makaranta ma ya kamata a ce ɗaliban sun cire ne mutum ya karantar da ɗaliba ya san ɗaliban da ya karantar kada ya zama to ɗaliba ba ta zo makaranta ba ta san wace ce ba sannan in ba za ka zo ba ana sa doka zai ta turo ma wata suke karatu eh, na zo jarabawa sai ta turo wata tutar jarabawa eh, malami ɗaliba ka ce ka yi wala lamar zai ba malam zai a kai ta zama ne ba ce ba yadda ka iya tana iya zuwa ita gaba da iya wata turo iya ta rubuta wata jarabawa ko dole ka kare ta ko kotu aka je ba kawai ganin sun ta ba zai ka ce ba ita ba ce ta ka ce ba ita bace ba na kallon kuma mai hamdika أشهد Thank you.